لله الذي بذكره تطمئن القلوب وتنشرح الصدور وبشكره على نعمائه ينبعث السرور وتقل الشرور أحمده على ما منحنا من الأسماع ومتعنا به من الأبصار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تزيل في الدنيا الهموم والأكدار وتبلغ في الآخرة الأماني والأوطار وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى عموم الخلق في جميع الأقطار صلى الله عليه صلاة متصلة بالعشي والإبكار دائمة بدوام الليل والنهار وعلى آله الأطهار وأصحابه البررة الأخيار الذين أضحى بهم الدين عالي المنار وسلم تسليما كثيرا عباد الله اتقوا الله حق تقاته وعظموه حق تعظيمه وأثنوا عليه بما هو أهله واستمسكوا بالقرآن العظيم ففيه الهدى والنور هو الشفاء لما في الصدور من أمراض النفوس والقلوب قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قال جل وعلا ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا عباد الله لا شك أن القلوب تمرض كالأبدان ومرض القلوب أنواع فمنها مرض لا يتألم به صاحبه في الحال مرض الجهل مرض الشبهات والشهوات والشكوك وهذا النوع هو أشد الأمراض رأى لما ولكن لفساد القلب لا يحس بالألم وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم هم أطباء هذا المرض ولا شفاء منه إلا باتباع ما جاءوا به من الهدى أيها المسلمون إن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء وذلك أعظم مما للبدن والغالب في أمراض القلب أنها لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية الهم والغم والحزن من أمراض القلب وشفاؤها بأضدادها من الفرح والسرور والأنس فجميع أمراض القلوب إنما تنشأ من جانب النفس ومن جانب الشيطان ولكل منهما على القلب آثار وأضرار ولكل منهما علامات ولكل منها دواء عباد الله ولا تزكو القلوب إلا بثلاثة أمور تزكية القلوب بالتوحيد والإيمان والتزكية بفعل الواجبات وترك المحرمات والتزكية بفعل النوافل المشروعة إذا زكت القلوب ذكرت ربها في كل حين عبرته بكل جارحة وأطاعته في كل حم أمر وتخلقت بأحسن الأخلاق مع الله بالإيمان وأحسن الأعمال مع الخلق بأحسن المعاملات والمعاشرات ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير فجددوا أيها الإخوة إيمانكم واحذروا أمراض القلوب وعمروها بالثقة واليقين برب العالمين وعودوا لربكم ولا تغرنكم الحياة الدنيا نسأل الله كمال الإيمان به وجمال التوكل عليه وحسن الظن به إنه سميع مجيب بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم Yeah.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 kuma musulmi yau muna juma'a biyu ga watan safa shekara ta dubu takwas wanda ya dace da sha bakwai ga watan yuli shekara ta dubu ashirin da shida. kuma za mu jaddada wata hukuma da muka taɓa yi a nan a ranar ɗaya ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da da da hudu biyar. shekaru kusa goma sha uku da suka wuce kenan saboda bukatuwa zuwa ga sabunta ta shi ne maganar abincin zuciya da kuma maganin zuciya a yau mu mun sani cewa muna ba gangar jikin mu muhimmanci ta fuskar kulawa da lafiyar jiki da shan magani da zuwa asibiti da tuntuɓar likita duk lokacin da muka ga akwai bukata a wannan bama muna kula da gangar jikinmu ta fuskar tsafta ta fuskar ado ta fuskar kwalliya da irin suturar da muke sawa wani in kada da budget ɗinsa a wannan ɓangare ko ba ƙananan kuɗi ba ne wani a suturar da yake sawa kaɗai budget ɗinsa duniya ce amma da yawa mukan kasa wajen kula da lafiyar zukatanmu lafiyar ruhinmu da abincin da ruhi yake ci mun san cewa lallai ne yadda gangar jiki ke cin abinci haka ruhin mu yake cin abinci haka zuciyar mu take cin abinci gangar jiki daga ƙasa take ko ga ƙasa take komawa kama abun da ka halitta ka da su daga ƙasa suke lead ƙunfa magnesium layin, phosphorus iron carbon da aka lissi jikinka daga ƙasa suke kuma ƙarshe ga ƙasa suke komawa mina khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga ƙasa muka halitte ku sun za mu mai da ku da can za mu ta da ku inji Allah amma ruhin mu daga sama yake wa nafakha fihi ruhi da Allah ya halitta annabi Adam a nan kasa sai ya sauko masa da ruhi daga sama da haka idan mun mutu ruhin sama take yi kuma kenan lokacin da ɗan adam ya mutu gangan jiki ta yi ƙasa ruhi ina ya yi zuwa sama to yadda za ka nemi abincin jikinka daga ƙasa haka ake neman abincin ruhi daga sama za ka za abincin ruhin mu yana a cikin sallah yana cikin zikiri yana cikin karatun ƙur'ani ina cikin sadaka yana cikin cikin alheri abubuwan da suke da alaƙa da sama da wahayin da Allah ta'ala ya saukar al ƙurani yana da kyau kowane mumini ya rika check-up na lafiyarsa ba ina nufin check-up wanda kake a hospital ba wannan ba sai an faɗa maka ba duk wanda ya ji zazzabi za ka zace a je clinic a je pharmacy a je clinic a je hospital wani lokaci a kwanta a sa ruwa wani lokaci a tashi har a je kasar waje wannan babu bukatar mu gaya ma mutane amma a rika check up na zuciya wani halin zuciyar ka take ce? malamai sun sha faɗa zuciya iri uku ce akwai lafiyayya Allah ka bamu ita akwai marar lafiya Allah ka bamu lafiya ga zukatan kai matakka Allah ta kare kullum ka riƙe dutse a wani yanayin zuciyarka take kuma ya za ka yi kai gyara ya za ka yi ka gane idan zuciyarka tana buƙatar caji idan zuciyarka tana buƙatar operation idan kana buƙatar consultancy ka ga likitan lafiya ko zukata daga cikin manya-manyan alamomi shi ne. kaga ba ta da lafiya kaga tana da ciwo da lokacin likitoci sun kasa shurutoci iri-iri in ka je asibiti department department ko akwai na duba lafiyar kwakwalwa akwai na duba lafiyar zuciya akwai mai alaka da jini akwai mai alaka da ƙoda ko hanta akwai mai alaka da ƙashi, akwai mai alaka da idanu kunnuwa haƙora komai na jikin kai na da department na kula da lafiyarsa haka zuciya tana da department department akwai ciwon da ake bukatar in sun samu a yi maganin su akwai kuma abinci wanda ake bukatar kullum ana bayarwa wannan suna ba guda biyu da muke suni maganar su a ci wannan hudu bayan Allah ya su daga ci abubuwan da ke nuna zuciya ba ta da lafiya akwai cutar da take kishiyar tauhidi wato kishiyar aƙida karka ce shirka ba babbar shirka kawai ba riya yin abin da ake don Allah amma ba don Allah ba yin abin da ake don neman lada amma don neman suna yin abin da ake don neman yarda Allah amma don neman yarda mutane wannan ciwo ne babba wanda yake kishiyar aƙida ta musulunci akwai abin da yake kishiyar imani kishiyar shari'a shine alkibru wal'ujubu girman kai jiji da kai ma makantar da kai ka rika ba kanka shawa a dalilin ni'imomin da ba kai ka samar da su ba rika sanjawa ma dukkan min ni'imatin fa min Allah duk ni'imar da ta daga Allah ce to me an kuri ilimi Allah ya baka ba da dabarar ka bane in kuɗi Allah ya baka ba kokarin ka bane in mulki Allah ya baka ba ka bace in kyawo Allah ya baka ba sana'ar ka bace duk abin da Allah ya baka wanda kake takama da tunkaho da shi ba naka ne na Allah ne yana cikin cuta ya zan kana jin kanka kana burge kanka kana sha'awar kanka kana yabon kanka kuma kana sha'awar masu yabon ka akwai cutar da take kishiyar ɗabi'an musulunci ɗabi'an musulunci ita ce son musulmi ta ma musulmi kuta mai kyau da musulmi sallama ga ruwan da ka haɗu da shi zuciyar ka gare shi zaran ka tsara jin kana kashin musulmi kana bakin cikin musulmi kana jin ciwon ci gabanta to zuciyarka ba ta da lafiya akwai ciwon hasada wanda ke nuna kai baka san Allah ba baka san sifofin Allah wanda shi ke ba wanda ya ga dama ya hana ma wanda ya ga dama ba baka san hikimar Allah ta ɗaukaka wanda yake so har kaskanta wanda yake so da bama wanda yake so da hana ma wanda yake so ba kuma a duk wanda yake ne akwai hikima ce wani lokaci wanda ya kaskantar a duniya Allah ya fi sonsa da wanda ya ɗaukaka wani lokaci wanda Allah ya hana ma Allah ya fi sonsa sa da wanda Allah ya ba amma to kana bakin ciki don me Allah ya ba wani don me Allah ya kai wani don me Allah ya yi wani kana jin ciwo ba ka son alherin Allah ya kai ga mutane wannan yana nuna tabbas zuciyarka ba ta da lafiya akwai cutar da take kishiyar wata ɗabi'a ta musulunci ɗabi'ar musulunci ita ce tana farin ciki lokacin da kake bayarwa farin cikin ka yana raguwa lokacin da kake amsa saboda kana da izzatun nas ran kana da daraja kun ga ɗazu mai magana girman kai ko ba ku kuma sanin girman kai ko girmama kai mai girman kai shine mai timtahu mai girmama kai shine mai aga kansa daga abin da yake na wulakanci Kuma mutumin da a lokacin da ke bayarwa yake damuwa, a lokacin da ke bayarwa yake bakin ciki, a lokacin da ake bashi yake murna, wannan zuciyarsa ba ta da lafiya. saka rowa yana cikin manya-manyan masu bukatar magani kuma babban abin da ke maganinta shine ka san Allah don marowaci jahili ne bai san Allah ba ya kai in ya bayar ya yi hasara wannan bai san abin da manzon Allah ya sanar ba ma na ƙasar ta ƙasun bin malin ta ba ta ta arziki haka kyauta ba ta rage arziki haka kyautatawa ba ta rage arziki haka yin alheri ba ya sa talauci wanda bai san wannan ba zuciyarsa ba ta da lafiya haka yana buƙatar magani akwai cutar da ta zama kishiyar turkin musulunci wanda musulmi ya gino a kansa shine cewa lahira dai lahira dai wasu ma الدار الآخرة rayuwar da Allah ya baka nemi lahira da ita lokacin da Allah ya baka nemi lahira da shi inda Allah ya baka nemi lahira da shi damar da Allah ya baka nemi lahira da shi mulkin da Allah ya baka nemi lahira da shi ɗaukakar da Allah ya baka nemi lahira to wanda duniya ce gabansa wanda zuciyarsa ba ta lafiya daga cikin surutocin zukata wanda ke bukatan magani akwai alghadab fushi wanda yana tasowa ne daga aikin shaidan lokacin da kuma shaidan dama sai ya hau kanka ya sai ko zuwa ga hancinka sai ya hura shi ya saka husata dan nan sai sibofi daban-daban su zo girman kai rashin hankali sakin baki wannan yana daga cikin suroti duk mutumin da ke saurin fushi zuciyarsa ba ta da lafiya fushi ana yabonsa ne wuri guda shine a lokacin da aka yi ba daidai ba wannan kan duk manzon Allah in aka yi abu ba daidai ba manzo Allah ya kan fusata a lokacin da Ka'ab ibn Malik yace fa ba tabassum al-madhab haka manzo Allah ya yi wani murmushi irin murmushin nan na wanda a cike da fushi a hushin ma ka gane mai imani ya fusata amma murmushi yake yi amma don Allah tsakaninku da Allah murmushin wanda aka faranta ma rai yana ɗaya da murmushin wanda aka faranta ma daga cimayin surutocin da ke buƙatar magani ga zuciya akwai bushewa zuciyarka ta bushe yanzu ana wa'azi baya ratsa ka ana karatun ƙurani bai tasiri a kanka to wannan yana buƙatar ya koma ga Allah yana buƙatar caji dole a yi wayarin tsakanin zuciyarsa da alƙur'ani tsakanin zuciyarsa da azkaru sabahi wal masa tsakanin zuciyarsa da al'azkaru da'ima waɗanda ake yi koyaushe kuma istighfari kamar salatin annabi kamar tasbihi da hailala da kabbara da hamdala da hauƙala da sauransu akwai cutar rafkanwa har kuma ita ce zan kashe shagala Allah ba ta damun ka ba idan ka ga mutum a ofis ɗinsa agogo ya buga sha biyu yana ta hidimarsa sha biyu da rabi yana ta hidimarsa karfe ɗaya yana ta hidimarsa kuma karfe ɗaya da kwata ake kiran sallah maganar sallah ba ta fara zo masa ba har ɗaya da kwata ladan ya kira sallah yana nan yana duba fayil yana nan yana aiki yana nan yana fira har na zai yi ce kan kamar da sallah kuma kai jama'a an fada da sallah sannan ya tashi ya shiga wani daki ya alwala karshe ya samu raka'a guda da kyar ko raka biyu wallahi wannan zuciyarsa ba ta da lafiya shi ne gafla ba gafla ba rafkana daga farillai kadai ba rafkana daga lafiloli yana nuna lalacewar zuciya idan baka sallar dare in ta kubce maka baka damuwa sai imani ya kasa sallan dare kafin zai tashi da damuwa ba ya samun kwanciyar hankali sai yayi salatu duha dama ita kaman badali sallan dare ba ta samu ana son duha ta samu shi yasa ta kan kawo raka a takwas idan ma ta zamo ka sallan dare wanda ka rasa ta saboda wani dalili ka dawo daga tafiya gajiya ta maka yawa ka ne sassan lafiya Eh, hankali ya ɗauku da wasu ayyuka na al'umma wasu jinjimu uku kawai Allah bai yi iko ba to in kawai gari sai ka ranka su annabi sallallahu alaihi wasallama idan dalili ya hana shi sallar dare lokacin hazo ya raka goma sha biyu kaga yayi sallolin sa na dare sha ɗaya ko ya cike wutirin dun ba wutirin rana bane wutirin rana sai an kai magariba ba wani lokaci abin da zai baka tausayi shine wanda ya kamata zan likita shine ciwo ya da baibai likitocin zukata su ne annabawan Allah su Allah ya kudin su mana tazkiya rika mana fadi su rika binciken zukatan ba suna ba mu abinci suna ba mu magani kuma suka tarar da wanda ya kamata ya ba da maganin yana wato ya dumu mai cikin rashin lafiya ya dambale kwance ya kasa ɗaukan magani akwai da yawa daga cikin surutocin zukata waɗanda bar malamai ba magadan annabawa da su bar masu karantarwa da masu waje da masu hudu ba kuma yana da ke kullum in kayo a ka tuna da kanka aka dole ne mai yi maganar biyu daga cikin alamomin ciwon zukata mun ba da muhimmanci gare su shine ne Alkibru wal ji da kai kana ganin kai ka isa ba wanda ya kai gare ka ka fi kowa a fannin ka wannan yana cikin manya-manyan abubuwan da ke halakawa halaka ɗan adam shi ta hadisin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ke la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr duk wanda yake da igo guda na girman kai a cikin zuciyarsa ko ba shiga aljanna don haka wanda kyawun take burge shi wanda iliminsa da basira take burge shi wanda da sabarsa da asalinsa ke burge shi wanda dukiyarsa da matsayinsa ke burge shi wanda tarin iyalai da 'ya'ya ke burge shi wanda ma kan yawan ibada suke burge shi waɗannan dukkan suna buƙatar zuwa su sha magani قد أفلح من تزكى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها annabi sallallahu alaihi wasallam abubuwa uku suna halaka ɗan adam tsawon mutaba son zuciya wanda ake biye ma shuhun muta da rowa wanda ta fito daga rai kuma ce biye mata cikin alheri ya kamata kama da miliyan sun zuciya ka tace kai dubu goma ma kike yi ko miliyan bakwai zan baya su karkara da halin haka to in ba haka ba to wannan yana cikin muhlikat in ji manzo Allah sannan wa ijabul mar'i bi nafsihi sai mutum ya rika burge kansa yana ganin ni sai yanzu babu iri na manzo Allah a wahiya hunna wannan duk tafi su hatsari zaka duk wata cutar da ke ga kai ga mutum ba ta kai cutar ɗora kansa inda bai kai ba ko kuma burge kansa ko da ya kai amma ya rike ganin kansa nan abin da yake so kullum Allah ya sama da kai kana ganin kanka ƙasa wa ba ta kunka najmi la hal nazirin kamar wata kowa sama yake kallon sa amma in ka duba ruwa sai ka kai shi ƙasa shi ka sai ajiye kansa da girman kai zaka isku Allah ya sa mutane kyamarsa kuma abin da yake kawo nan ɗabi'a abu uku ne shi ne malamin suka ce ulul yad wa nufuz amr wa qillatu mukhalafat a akfa idan kana da wata dama wata falala akan mutane mutane suna buƙatar ka suna taruwa domin ka a ka, a makarantar ka, a ka a ofis ɗin kamfe ɗinka haka dai mutane na da bukata da kake kai ta ganin ashe ni na kai alhalin ko babu kaza su rayu ko babu kaza su ci ko babu kaza su yi karatu ba abinda za ka ba su wanda ba za su samu bai samu na biyu shine nufuzul amr idan kana da sulta kana da iko jerin mulki da ganta bala'i inda na yana bisa gare ta yana da wahala idan ka masa girman kai ba ake wa qillatu mukhalafati akbar yanzu kai baka cika hulɗa da ire-iren ka da suka cika ba idan ilimi gare ka ka fara hasa ka fara tattaunawa da tsararrakin ka yanzu ka so sun fi basira ka bi ka leƙin littafai ka fi ilimin in ɗaukaka gare ka dubi na sama da kai ka duba ma in mulki aka ba ka iya ina zuwa ina wani ba da yake kuri wallahi da keke kana tsallaki tsallake iyakan mulkinsa yanzu in ka hau keke ka kayan faɗuwa rana ka wuce iyaka inda iko sai wannan mulki ne duniya Allah da kana hawan jirgi kai awa talatin kana tafiya ba ka kai wani gari ba jirgin sama amma kayan ɗan yan mawurin da bai kike ma awa biyu ana wuce shi amma kuma kana takama kana tinkaho kana ji da kanka daga cikin alamar wannan in kana da ɗaukaka shi ne ka rika jin sha'awar a taru saboda kai a taron mata sai dai kullum ka ganka cikin taron jama'a Ali na Talib radiyallahu anhu ya ji mutane da suka ce bayan ko ya juya Wadda an dafa masa baya ne sai abidu anni khafaqa ni alikum fa inna mufsidatin liqulubi nawkar rijal ku nisan min wato ƙarar takalman nan naku ake domin duk wanda an wawa tana gurɓata masa zuciya ka ji ta duk saboda kai aka taro ce wannan lalata zuciya yake ibn mas'ud sai tafiya ta bukata sai aka yi ruhu aka tawa masa baya kace irji'u fa inna zillatul mustabi wa fitnatul lil masbu ce don Allah ku koma ku bar ni in tafi ni kadai masu rakiya kaskanci suke ji wanda ake rakiya girman ka yake ji da haka don Allah ku bar ne zai yi bukata amma yanzu kana malam ta da kuɗin kes da ka wanda bata kai kilo hudu ba ya bari mu kama maka to saboda me ban yi mata ne kullum haka muke kama da mutane a airport a wurin wai an girmama maka an idan ka maka nauyi a kama maka jama'a amma kai a gwadi kai wani ne ka zama komai hannunka ko ake a cusa mata wace gurbatar zuka take kawo haka murmul khattab radiyallahu anhu yana sarkin musulmi a lokacin sallah ba kawai ce aiki na salatu jami'a ana bukatar jama'a taro masallaci sai ya hau bari ina son ba ku wani labari wallahi da na taɓa zama makiyayi yace ina da wasu ‘yan uwan mahaifiyata banu makhzum ya ce in na gargado tumaki su yake inda nake shan wahala sai na yi zufa na yi gumi kuma ina zo ya ɗibi da bino ga tafi hannu a bani da ɗan zabib su kenan ya ce duk yinin nan ba da abinci ba shi ba. ya ƙara hudu ba sa aka watse abdurrahman na abu ya ce wai yanzu nan hudu ba ne ma halitta yi ga kyau ka ta kanka Ake kai dai bari ina zaune kawai sai kai na ya fara faɗa ni kai ne wani kai ne wani shi ya da ka zo in kaskanta rayuwar gwada mata bata isa ba sai in tuna ma mutane yadda nake ba kowa ba in tuna ma na ko mutane su jiya ya kuwa wa musulmi duk mutumin da ya ba da dama a yi ta yabonsa ya ta faɗa masa abin da aka gara ma game da sarfa ya fa buɗe ma kofar fasadi ya buɗe kofar fasadi ga zuciyarsa idan annabi sallallahu alaihi wani yana yabon wani yake masa wailaka ka ta unuka ta akhi ka ka tsoyen dan uwanka man kana minkum madihan la mahalata falyaqul ahsibu fulanan wallahu hasibuhu ولا نزكي wala أزكي على الله أحدا إن كان يعلم galasi in ya zama dole sai ka da dawo ta to ina ganin wane yayin da nake zaton sa amma Allah ke Allah zai hukunta shi amma ni ba da tsarkake kowa ga don haka wa ma shahidna illa bima alimna iya abin da mun ka sani abin da ya baka mamaki ne wani fa za a yabe shi da abin da ya san ba ya da shi amma ya ji daɗi wataƙila ma har ya yi kyauta masu mulki sun fi kuma faɗa wannan tarkon a rika gwada masa ba ka masa ko ya san ba gaskiya ba ne wataƙila ma da kansa yake aiki baya da majalisar shura mai ɗora shi kan hanya duk abin da kwakwalwarsa ta ba shi shawara zai yi babu halaka ga mai mulki kamar ya zama ya shawara a inda ya ba shi shawara kawai shi ne saboda ne saboda babbar magana ita ce abinda aka damka maka amana jama'a in ina da kuɗi na in so in sai kosai in yi sadaka ga almajirai na yi laifi in na so in turo na rijiya fa na yi laifi in so in tara mutane in dafa abinci in basu na yi laifi in so in gina masallaci na yi laifi to idan aka bani amanar dukiyar wasu sai kawai na rinka abin da ya burge ni kawai nake yi na rike amana ko na ci amana ya ci amana da raka shugabanci na da hatsari kwarai amma kuma ba wanda ake yabo ake gwada makamar shugaba sai ya sauka ya fara littafin kurakuransa ya fara gane da daidai ke ya ku wa musulmi kamar da muka ke jiki yana da abinci kuma mun faɗa muku shi ba kun fi musulunsa haka zuciya tana da abinci wanda kake cin abinci kake shan vitamin kake shan haɗe-haɗe da hauye-hauye da jike-jike ya kamata ka bawa abincin zuciyarka muhimmanci alamai sun ce shi jiki babban abin da za ka mata ka zauna lafiya abu ko ka tsara abincin da yake bukata wanda ka baka lafiya na biyu ka zauna kurum ka zan mai motsi in tafiya kake in gudu kake in taekwondo kake duk abin da kake da in iyo kake dole ne da kana motsa jikinka na uku ka tsara bacci da kyau haka za ka samu lafiya to ita kuwa zuciya fa ita zuciya abincinta yawa gare shi amma saboda lokaci zan ba mu guda goma sai mu taƙaita a kansu abu na farko ka bata alƙur'ani abotan da ta da alƙur'ani zan kwashi kana tilawa shine ruhi Allah ce wa kazalika au aina ilaika ruhan min amri shine abincin da ke raya zuciya Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Bukhari daga Abu Musa ya ce misalin mai ambaton ubangijinsa da wanda baya an mutum ubangijinsa kamar raye ne da mace saboda haka gwargwadon da ka lizinci qur'ani gwargwadon rayuwarka gwargwadon da kai nisa da shi gwargwadon mutuwarka abu na biyu shine sallah manzo Allah ya ce Allah ya sanya farin sanyi ido na a sallah a haka Allah ta zamo jigonka duk lokacin da kaga akwai akwai dama kadi ba ba lokacin hani bane a shi alwala ka yi raka a biyu in ka yi biyu ka ji daɗi ƙara biyu in ba ka ƙara wasu biyu ƙara biyu cikin tare in ka motsa ka ji jiki ya ɗan ɗibi abin da yake samu na bacci a shi alwala ko ba ka diba agogo ba sai ka yi alwala ka yi raka a biyu sannan ka diba shi yanzu ƙarfe nawa akwai ta zama mai ka koma bacci in babu ka ci gaba da ambaton Allah har zuwa alfiji annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa tashi a lokacin da matarsa take bukatar tana son kusancinsa ta ce masa uhibbu qurbaka ya rasulullah to uhibbu ma yasurruk ina son kusancinka amma abin da ya maka daɗi nake so sai ce mata zarini a ta'abbadu lirabb to ki bar ni in yi bautan ubangiji na zaka sai manzo Allah a lokacin da shi na bukatar iyalinsa tana bukatarsa kuna suna bukatar kusanci da wani a wannan lokacin ya zari jiki ya tashi ta sallah har sai kafa ta yi bororo kafa ta yi kumbure abinci na uku shine wazi ka riƙe karshen ka inda za a yi maka wazi ana tuna maka Allah tsakaninka da Allah ta yanzu nan da muke hudu ba muna jan aya muna jan hadisi ɗazu da kake cikin shagalin rayuwa wanne ne ya fi kusantar da kai ga Allah to ka riƙa samun lokacin zuwa a ana karatu kare zan da an shiga masallaci salamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka kakkaɗe riga ka yi gaba ba ka saurarin karatun masallaci ba ka saurarin wa'azi ba ka kuma zuwa ka gurfana ka sa da gaban malam abu ni ka lalace haka duk lokacin da dama ta samu a tashar fm a youtube a suna tv misal tv a wayarka ka ajiye karatu ka ajiye hudu ba rika sauraron wa'azi domin ba abin da yake kusantar da kai ga Allah kamar sa wa zikira, zikra tanfa'ul mu'min yana da babban amfani abinci na hudu shine addu'a da zikiri wannan abu ne mai yawa wanda ya kamata mutum ya bashi muhimmanci ga addu'a kun ga yawan koma ga Allah kana roƙonsa babu abin da ke wanke zuciya kamar Allah ya ji ɗan habbai Allah ya yarda da su mutane ne masu zogun nazari wata rana an rasa abinci abinci ya yi karanci aka tafi aka yi mitin me za a yi suka ce ku taurin manzon Allah roƙe shi yanzu ka in aka yi addu'a Allah ta baraka ta'ala zai sauka da alheri kila kasuwanci ya tashi kila noma dabino kila waye suka kawo abubuwa dai a madina fa suka ce wallahi duk da jan ruwa yanzu yanzu duk da rijiyoyin mu sun kai ba ko wata rijiya da ruwa ba Wala ka aje a tambayi manzo Allah sallallahu alaihi suna zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gansu ke marhaban wa ahlan ma ja'a bikum illa haja sannan ku da zuwa da gani kun zo da bukata la tas'aluni al-yawma shay'an illa utitumu yau duk abinda da kuka tambaye ni wallahi za a ba ku wala as'alu rabbi shay'an illa atani duk abin da na roki Allah yanzu nan sai an same shi da kuke zaton su ce ai da yake fuka hawo ne suka ce istaghfir lana ya rasulullah ko zalla yin haka dai kai mana istighfari ko kuma mana gafara Allah اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار سنة آمين يتي الله كجابر تام أنصار الله كجابر تام إيان أنصار الله كجابر تام جيكوشان أنصار قال له ولا البيتين سيري جاتا سكر روابا ibn mas'ud radiyallahu an ya taba isko eh, kuma manzo Allah ya taba isko ah, ibn mas'ud yana sallah yana tilawa yana karanta suratul nisa karatu tartilan mai daɗi mai daɗi mai daɗi manzo Allah ce shi kan turfa kan turfa kan turfa a sallan nan ta yi addu'a za a baka aiko nan take ka sassauta sallah kai goshi kasa kuka abin da yace اللهم إني أسألك إيمانا لا ينقطع أنا إيمان لا ينقطع ومرافقة نبيك محمد في أعلى درجات الخلق يا الله أنا رمك كبان إيمان بيك الله كبان إيمان دراتك عاريوة الله كحدا ندع النبنك أجدا درجة عن الجنة نعم الدعاء التي ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وقرها إليكم الكفر والفسوق والعصيان ulaika humur rashidun Allah ka ɗebe albarka ga wanda yake kyamar sabon manzon Allah abinci na biyar shi ne karatu wanda ba abin da ke kawar da daga fitina kamar karatu a gaban malaman sunna abinci na shida ne zama da mutanen kirki na gari masu tuna maka Allah a suraka kamar sallaci a cewa yi sadaka abu na bakwai ne yawan fidda kuɗinka yi sadaka yawan yin alheri a kullum ka zo kwantawa yau mutum nawa na taimaka yau alheri nawa na yi menene jibillar abin da mai sarar ƙarfi ko bai kyauta da shi a yau abu na takwas shi ke biyayya ga iyaye ku ni da bani da uwa bani da uba fa sada zumunci sada zumuntar mahaifiyarka ka yi mata biyayya in ka sada zumuntar babanka ka yi masa biyayya saboda haka wannan bai karewa har abada biyayya ga iyaye ko da ta hanyar sada zumunci sai suna da raifa wannan kan ba sai mun faɗa ba abu na tara shi ne ka yawaita suna za mutu ko mutu nan tana ya faɗo ko yaushe abu na goma ka zama mai yawan tuba mun ja lokaci da yawa za mu dakata a nan ya Allah ka sa zukata mu su zama wankakku Allah ka taimake mu akan nisantar duk abin da zai gurɓata su Allah ka yi mana gafara ga zunubanmu Allah ka yi mana afuwa ga kurakuranmu Allah ka karɓi mu Allah ka barka ta'ala ka biya mu na alkhairi hankalinsu Allah ka zaunar da garin da lafiya Allah ka zaunar da ƙasar nan lafiya Allah ka ba mu Allah zuwa ga da mu zuwa ga gaskiya ka kama hannayen shugabanninmu ka hana su fata, ka hana su barna ka ba su ikon shata dokokin alheri ka ba su ikon tsayar da gaskiya da kamanta adalci da kyautatawa da yin abin da kamata Allah ka gafarta mu magabatanmu da iyayenmu da shugabanninmu Allah ka gafarta magabatanmu na malamanmu Allah ka ji kan magabatanmu na uwayenmu da kakanninmu da kakannin kakanninmu Allah ka muna ƙarshe mai kyau ka samu tsaka da kalmar tauhidi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واعف عنا يا مولانا انك عفو كريم عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وعلى ان يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون